To bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila middin. Bayan haka yanguwa assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka, mu kuma da sake kasancewa a wata tattaunawar ko sabon shirin na fashin baki. Yau Lahadi 18 ga watan 12 2022. uh, kuma gani ga editor in chief kamar yadda za ku gani barista abba hikima ya ba da uzuri ba zai samu shigowa ba yau sannan kuma uh, nasiru salisu zango muna tsammanin zai shigo in ya shigo za ku gan mu da shi in kuma bai samu shigowa ba dama na sha cewa editor shi kadai magayya ne a ina da <laughs> gaske editor muna da ma yau ah, ko da yake akwai waɗanda wato kamar na sharan fage ne tunda na ga ka kalli wasan ingila argentina da faransa kwarai da gaske eh to amma dai kafin nan bari lissafa maudu'an da muke da su za mu tattauna akan wato sabon policy ko kuma manufa uh, ko kuma tsari na babban bankin najeriya wato cbn da kuma zarge-zargen da honorable guda jika zaure ya yi waɗanda na ga ka ta rubuce-rubuce a kansu na ɗan yi abin nan kwarai kan haka kwarai da gaske sannan wato wato wannan shine zai zama batunmu na farko kenan maganar wato kuɗi dinnan maganar withdrawal din uh, ita central bank da take cewa za ta wato kaman wato takaice kuɗaɗen da za a dinga cira da kuma zarge zayyan da shi guda jiya yi to amma kafin wannan na ce za mu za mu biya bashin kongo kasan mutane sun ce a wancan shirin ba ma biya. <laughs> Wato taurin bashi ne da mu. Eh taurin bashi ne da mu to wannan sai zama maudu'in mu na farko ma tunda dai baka wato yin kyauta baka biya bashi ba so sai mu fara da fara biyan bashin gaskiya so da nan kuma sai mu shiga maganar batun CBN nin sai kuma maganar hukuncin Malam Abdul Jabbar Nasiru Kabara ah, da kuma sauran batutuwa kila da za su taso a tsokaci ko kuma a cikin tambayoyi. ina ganin edita kamar yadda muka yi alkawari wancan lokacin kamata in muka gama maudu'in farko mu dan dau tsokaci da tambayoyin mutane sannan sai mu shiga maudu'i na gaba ko kuwa yawwa to sai mu bar kamar minti biyar zuwa bakwai ko goma mu dau tsokaci in muka gama tattaunawar gaba ka san edita wato ga ka kalli wasan kai yaya ka kalli wasan faransa da argentina to wato argentina daman ta nuna tunda aka fara wasan kaman sun shigo da sa a yau haka yau kamar ranar su ce tunda kaga oh, eh tunda aka fara wannan wasan yawanci su suke kan gaba sannan su abin nan faransa sai su farke sannan mm. sai argentina ta, ta abin nan ta kara sai faransa ta mm. farke haka dai aka yi ta tafiya wato har aka abin nan kuma wasa ne da wato ina ga a World Cup Finals ƙarshen wasan ƙarshe na World Cup an jima ba a yi a dai tunanin mu mu dai yan baya bayan nan ba na jin ni dai na taba ganin abin nan wasan ƙarshe na cin kofin duniya da da aka yi gumu aka yi yaƙi aka yi wasa mai ƙayatarwa irin haka ai wasu cewa suke ma ba a taba yi ba ma to ka gani to ka gani to mm. wasan da gaskiya ya ƙayatar duk wanda ya ga final ɗin nan ya san cewa tun daga mintin farko har ƙarshe abin nan wato ba ta kashi ake yi ana eh. lugudan wuta ana turka-turka har aka kai ga abin nan busa usul na ƙarshe bayan an tafi wato ƙarin lokaci da aka yi har aka zo aka yi wasan da kai sai a wato bugun da kai sai mai tsaron gida inda ƙasar faransa ta ta yi sa'a Argentina Argentina Argentina kai sorry Argentina ta yi mm. nasara ta doke ƙasar Faransa a wannan abin na bugun da kai sai mai tsaron gida. Tabbas kan wasan ya ƙayatar kuma abin nan cin Faransa ya nuna cewa, sorry cin Argentina ya nuna cewa daman sun yaƙi don su cin. In ka kula kamar sun fi Faransa sa'a sosai. Gaskiya sun fi wato kasan Argentina wani abin mamaki ai wasansu na farko a wannan uh, wato kwallon ai su aka yi da saudiya suka fara yin wasa saudiya ta ci su haka eh to amma kuma sai suka zo su ne suka dau kofin daga ƙarshe kuma kaga kimanin shekarar su 35 kenan ba su dau kofin ba tun 1986 ba su sake dau kofin ba eh, to kaga kusan 36 ma za ka ci. kamar 86 a garin su aka yi 86 na ko ba zan iya tunawa ba gaskiya hmm. ba a tarihin tun da lokacin ba ina ga Argentina 86 tabbas kaman a garin su aka yi na'am to kaga kuma sai suka dau kofin a wannan lokacin to hmm. to kaga wani abin abin nan kuma shi Messi duk da tashin da yayi a kwallo da sunan da yayi bai taba daukan World Cup ba sai wannan karan to kaga wato abu ne wanda kamar an kafa tarihi a Mexico ne Mexico 86 ne oje to 86 a eh, Mexico aka yi ko? Mexico ne, yes. Um. Haka, to nake cewa kaga shi Messi duk da sunan da ya yi a matsayin gwarzon kwallon kafa bai taba daukan World Cup ba sai wannan karan. Haka. Kuma kaga wannan shine World Cup din shi na karshe ba zai sake zuwa World Cup ba to kaga daukan mm. nashi ya sa kamar wani abu da yake da gibi a tarihin shi ya zo ya cika. Sosai ko kwarai da gaske. Eh. kuma amma gaskiya ni tun da aka fara ma kwallon yau dama argentina da ke goyon baya saboda na farko faransa su suka cire ingila kuma a ranar da suka cire ingila a fahimta ta gaskiya ingila sun fi su kwallo sai dai suka fi ingila sa'a kuma hmm. aka zo ken ya zubar da penaltin nan da aka bashi haka to gaskiya yana daga dalilin dalili na biyu kuma ina so shi Messi tunda bai taba wannan kafa wannan tarihin ba kuma wannan ita ce damarsa ta ƙarshe ya samu ya kafa tarihin cewa ya taba wato dai Messi kake Messi kake yi ba Ronaldo ba a'a ni ai wannan rigimar ta Messi da Ronaldo ba na kowace <laughs> amma dai tunda shi Ronaldo ai ba da shi aka yi wannan ba shi ma bai taba daukan World Cup ba amma kaga shi kasar su ai an jima da cire ta an jima eh to an dan jima dai ba laifi su ma sun abin nan kamar na Morocco ne suka fitar da su ko eh Morocco ne suka suka cire su hmm. Hmm. to to to amma dai gaskiya babba shine yadda suka cire Ingila kuma a wannan daren da ya Ingila sun fi su gogari a yadda na kalli kwallon rabin kwallon ma ni a cikin jirgi na kalle shi a nan lokacin zan tafi Uganda sai ya zama rabin kwallon kawai zan iya kalla kafin a yi boarding to da muka yi boarding kuma kafin a tashi sai aka samu kamar tsaiko ba wani tsaiko ne na da yawa ba ah, sai ya zama mun kara kamar minti ashirin a cikin jirgin amma ba a tashi ba to tun da dama a hmm. waya ta nake kallo sai kuma na gefe na shi ma wanda muke tare da shi shi ma ya buɗe a wayarsa yana kallo to haka dai eh haka dai har muka gama kallon abun bakin ciki dai ah, roken ya zub wannan hurricane ya zubda wannan penalty din ta ƙarshe sai kuma lokacin tashin jirgin mu na ce to an cire ingila kenan hmm, tabbas kam to edita maudu'in mu na farko biyan bashin kongo ne kamar yadda muka ce kuma kasan wancan lokacin na baka labarin yadda na ga kasar da tafi najeriya rikicewa ka ce kongo to fa eh ko maganar rashin tsari ko maganar cin hanci da rashawa ko maganar menene wato ni dai da na je kasan nan na sha mamaki kasan na ba ku labarin yadda muka je amma sai na ce a dawowa ma an yi ta turka-turka to wannan ne kuma ba mu ba mu ba mu shiga ciki ba muka ce mun muka ce mun saka amala to kuma ba mu dawo kai mun biya bashi ba. Hakika. Wato abin da ya faru da na tashi dawa edita shine ina na je wani gari ne da ake kira Beni yana can uh, wato uh, Southern Ituri kamar goma ce headquarter Southern Ituri. Nice. Uh, Afwan North Kivu. goma ce headquarter to ita kuma beni kamar ita ce gari bi mafi girma daga, daga goma a wannan yanki to ranar da zan taho da muka sayi tiket ɗin jirgi sai aka ce ita goma kamar jiha ce ko kuma wani yanki ne da ke goma province ce ok kamar a ce arewacin eh, najeriya na kamar a ce arewacin najeriya haka a ba za ku kuma ka kira shi arewacin Najeriya ah, ba ba ta kai arewacin Najeriya girma ba eh a misali za ka kira ta kamar northern region ba okay to amma su a tsarin su kasan akwai kasashen da su jihohi ne da su akwai kasashen da yanki yanki ne da su kamar gunduma eh amma za ga yanki ya fi girma ya fi jiha girma a kasar yawa to ai yanki ne ita mm. goma shi yasa na ce ta fi jiha sai mu ce to kamar misali a yanda da Najeriya ake a ce jihar Arewa Eh. ka gane ka gane mm. ko abin nan kudu maso yamma ko arewa maso shige shige yawa kaman geopolitical zone za ka kira ta misali eh, kaman haka amma ga mu a Najeriya geopolitical zones ba sa cikin kundin tsarin mulki ba sa cikin tsari mm. yawa amma kuma su a a nan Congo su wannan wato tsarin na wato gunduma ita ce wato shine tsarin da suke bi so goma ita ce kamar helkwatar gundumar north kivu kudancin kivu kenan sannan daga goma akwai wani gari da ake kira buniya shi kuma ita kuma wato shi kuma nan ne helkwatan uh, wato southern ituri yes yes to, da muka tashi da na tashi <laughs> dawowa daga beni dan ni da na tashi ni zan dawo akwai abokiyar aiki ta tera da muka tafi da ita ba amerika ya ce da kuma wato kamar shugaban ayyukanmu na can ana kiran shi sekombi sai na bar su su za su wuce garin buniya ni kuma daga beni zan dawo goma a mm. dawo ingila to da muka yi bukin jirgi sai aka ce karfe uku za a tashi na rana mm-hmm. to shikenan lokacin da sai aka ce to amma tunda suna da ofis a cikin gari in ka tashi Uh, kafin lokacin tafiyar jirgi da safe sai ka je ka yi checking in kagan ka je airport dama jakarka su za su tafi makama da ita ka riga ka yi checking in jakarka haka so sai muka tashi da safe muka je ofishinsu muka yi cekin in da muka je muka yi cekin in sai ka karbi tiket din mu suka ce ai an canza lokacin tashin jirgin ya dawo karfe biyu sai suka rubuta mana da jan biro kaga an rage awa daya. <laughs> da jan biro yawa da jan biro shikenan <laughs> muka shigo mota muna dawowa gida kuma sai sai kwambi da shi da ni da shi muka je sai ya ce min ai ga text nan an turo ah, mm-hmm. su tashar ah, wato kamfanin jirgin sai suka turo text cewa jirgin nan karfe hudu zai tashi mm-hmm. kaga a jikin tiket an saka uku mm-hmm. a jikin da biro an damun da shi biyu yanzu kuma ga text message nan ya zo ya ce karfe uku <laughs> sai na ce a ah, to wanne za mu bi sai kwambe ya ce a ah, tun da dai wannan shi ne ya zo a ƙarshe bayan mun yi check in da komai to kaga eh. shi ne daidai kenan na ce masa to shi kenan na gama tun sha biyu na gama shiri muka zauna muna hira uh, tun da karfe hudu za a tashi karfe biyu muka fito da shi zai kai ni a ajiye na airport yes da muka fito <laughs> mun sha mai da a gidan mai mun dan fito sai muka haɗu da wani mutumin shi haka a motar sai ya sauke gilas suna gaisa ya ce ina za ku ne ya ce airport za mu je ya ce wani jirgi ne ya ce masa CAA CAA ne sai ya ce masa ai jirgin ya tafi yes ya ce ya tafi kuma kamar yaya ya tafi ya ce ai ya tashi karfe nawa kenan ya tashi karfe biyu ya tashi ai raina ya ɓaci irin ka gama shirin komai za ka taho gida amma tsaya to ai ba karfe biyu aka rubuta last ba da ƙarshe bi aka rubuta a jikin takardar ba to amma an turo text na ce maka aka ce sai hudu to kai me yasa ka bar airport din ko ka bar nesa da inda jirgin yake ai dama ai mu je airport ba na ce ma a cikin ofishinsu na cikin gari muka yi checking in a wurin checking in suka ce a bada a ticket suka karba suka rubuta cewa an da shi biyu sannan da muka bar ofishin muka dawo gida sai suka yi text cewa yanzu jirgin karfe hudu ne kaga sai ka ɗauka bayan ka yi checking in bayan sun rubuta biyu kuma aka canza lokacin to dai daga ƙarshe <laughs> ya je aka ce jirgi ya riga ya tashi yes to fa abin nan raina ya ɓaci musamman ka san ka yi wajen sati biyu tunda daga uganda na tafi congo na yi wajen sati biyu bana gida ka gaji kana wato ka zaƙo ka dawo gida sai ka zo kawai a ce ma wai ka ya tashi hmm. muka zo ofishin manajan ya fito muna magana wai ai shi wannan text ɗin da aka tura mana wai automatic text ne da ake tura tun watanni shida da suka wuce suka daina amfani da text din wai amma system din har yanzu yana tura text <laughs> ba sai da system din ba <laughs> eh ba sai Ka kaga ai sai ai cancel a daina ko kuma akalla ku gaya mutum in yazo ku ce a'a in ka ga sabon text bayan ka ta hoto ka gane ba daga gurin ba yake ba wannan abin da muka rubuta shi ne daidai to ne na ta mm. musu masifa na ce musu wato abin da ya sa kuke tafiya kuke ci wato ba abin da yake samun ku a wannan abin da kuke na ce don kuna Congo ne inda a wata ƙasar ce daban da ba ku isa kai ku yi wannan abin ba wato to dai sai na yi sa'a washe gari da safe suna da jirgi kuma na yi mhm. sa'a dama idan na je goma idan na je kigali zan yi kwana ɗaya to sai na fasa wato zuwa Uh, sai na fasa wannan kwanan ko kuma jirgi a jirgin muka yi kansilin ashe jirgin muka yi kansilin mm. dole muka sai na ce to kar a sai na washe gari sai in an ga na bar garin to shine da washe gari kuma sai aka yi sa'a jirgin mu ya tashi muka tafi nan goma a hanya kuma tera ta mun bukin jirgi to maimakon ka san saboda tsabar rikicin goma maimakon ka tashi daga goma saboda tsabar rikicewar kongo maimakon ka tashi daga goma ka tafi mm-hmm. kinshasa daga kinshasa ka hau jirgi ka bar kasar kwara mm-hmm. ka tafi rwanda wata kasar daban wallahi to kaga ai shine daga nan da na tashi sai na da na zo goma sai na tsallaka boda a garin goma wato akwai boda na wani gari kisanyi kana tsallake mm. wannan bodar kamar tafiyar minti biyar ka tsallake boda to sai na je wannan gurin muka eh, dama na yi bukin direba sai na hau motar wannan direban tafiyar kamar awa hudu ce daga nan bakin boda gisanyi zuwa garin kigali a ruwanda sai na je can daga nan kuma na hau jirgi a jirgin tahowa ingila brussels air ne wadda zai taho da kai belgium daga belgium brussels kenan sai kuma ku taho ingila to yadda aka yi kenan na dawo kaga kenan a dawowa ma sai da aka samu wannan hmm. samu kai na yadda muka tafi ba wato wato sai mutum ya dan yi yan tafiye-tafiye a kasashen afirka za ka gane cewa wato wato najeriya uwa ce haka kuma wato mu najeriya babba ce kuma gina kake rena Najeriya akan rashin ci gaba ko ba ko ba mu kaza ba rashin tsari kananan kasashen Afirka zaka gane cewa mun ci gaba haka ne haka gaskiya yake akwai wato kamar kashi biyu ne za a ga akwai kasashen da suka wuce Najeriya bai kamata a ce sun wuce ta ba akwai waɗanda kuma Najeriya ta wuce su amma in baka yi yawon ba kamar yadda ka ce sai ka ɗauka Najeriya ita ta fi kowa ci baya yes eh to dai tunda misali kaga yanzu a Congo wato babu ma yadda za ka yi ka cewa za ka tashi daga Kinshasa ka tafi goma a mota. Yes. Babu babu ma kwaltar babu hanyar. Inna To kaga maganar ka ce za ka yi so irin wannan wato abu ne da kwata-kwata ba zai yi ba kaga a Najeriya kuma yana da wuya a ce akwai wani babban gari wanda babu hanyar mota ko da dai ta lalace hanyar. za dai ka samu akwai hanyar da ake kuma ga wasu wasu kasashen afirka za ga wato abin nan filin saukar jiragen su za ka ga abin nan na harkar ƙasa da ƙasa yawanci yake ba sa yin wato kamar yadda za ka je kano abin nan lagos duk a to ai kaga kamar uganda ai uganda su kwata-kwata international airport din ma kwaya ɗaya ce entebbe ce guda ɗaya ita kadai ce entebbe international airport ita kadai ce airport su ta ƙasa da ƙasa to kaga amma a Najeriya kana da Lagos kana da Abuja kana da Kano ina ga ai Kaduna ma Kaduna ma ka ga yawanci za ga international airport ne su Enugu su dukkan yawanci za ga okay na ji okay su Enugu ma international ne mm-hmm. sosai kuwa Mai mm. Maiduguri ma mm, na international wani abu da ya bani mamaki edita kuma inda ita kuma goma wato Congo ta fi mu ba ina gaya ma garin Beni ba mm-hmm. a garin Beni garin beni bai fi gashuwa girma ba gashuwa inda aka haife ni na taso kenan garin gashuwa wato zaka ce yana da wuya a ce mutane sun fi dubu ɗari uku zuwa dubu ɗari uku da hamsin haka mhm. kila in ka nausa saboda haihuwa da ake da yadda abubuwa ke karuwa kila ka ce dubu ɗari biyar mu ɗauka rabin miliyan to garin beni bai fi wannan girma ba amma gasan jami'oyi guda nawa ne a garin beni a'a Jami'oyi goma sha ɗaya ne a garin inna lillahi sha guda goma sha ɗaya to to amma wato ba wai girma ne da su ba ka san mu matsalar Najeriya sai ga jami'a kiya. su yar ƙarama ce sai ka rena ta ma amma sun ce jami'a ce kuma in suka baka digiri za a yadda da wannan digirin to kaga ai bukata ta biya hmm, hakika to amma mu za ka ga jami'o'in yan kaɗan kuma sai ɗalibai su ta neman admission sai ya ga mutum dubu talatin sun nemi admission kuma mutum dubu uku za a ɗauka. Hakika kam tabbas. Ko dubu biyu ko dubu ɗaya. To su za ka ga sun yi democratizing knowledge. Akwai wata ma university sunanta Christian Bilingual University. Mhm. Duk wanda ya gama wannan university za ga ya iya turanci, ya iya Swahili, ya iya mm. Faransanci. Tunda ka san su Faransanci suke yi. Haka. To, amma ita wannan bilingual ce, saboda haka su suna haɗa da Swahili suna haɗawa da Turanci, mm, sai ka ga mutum ya iya kan mm. gaba daya. To dai abin nan akwai abubuwa da yawa tunda komawa ta Congo da na yi wancan watan. to wannan kuma rasa jirgi na nai a hanya edita amma wannan ba lokaci ba na kuma son mu dau sabon bashi tunda mun samu mun biya wannan bashin wato <laughs> batu na gaba kenan sai dai an samu gurbin da za a iya tattauna shi kenan wanne ba alƙawari a ba alƙawari ba mu dau bashi ba amma in dai mun ci gaba da labarai irin na tafiye-tafiyen nan to kaga mm. za mu iya dawowa kan wannan ka san wato wani abu da ya bani dariya zuwan da na yi Uganda nan da na dawo mm. jiya wato kafin in tafi sai abokin aiki na na can shugaban project dinmu na can sai mm. mun ko waya muke ne sai ya ce mun ka taho da kayan sanyi ana sanyi sosai na ce a sanyi a ce eh na ce to shikenan sai na kama tattara kayan sanyi na nan eh. amma sai wani abu ya ce ma a kafa duba weather din can kar ka ɗebi kayan sanyi ka je kuma ka ga ba fa sanyin bane ka san da na duba nawa ne degrees na 17 17 shi ne sanyi nan ana a yanzu haka ok yanzu ya yau yau yau ina ga akwai yau ne aka yi zafi ma ba ne eh. zafi za a ce ko me na 7 degrees ake yanzu nawa ne 7 degrees 7 degrees to ai ranar da ma ya ce min akwai sanyin da na duba a can 17 a nan lokacin 5 degrees ne To ai ma to ai bayan baka nan din nan ai minus ake sub zero temperature akai ta akai Ai jiya ma minus jiya ma jirgin mu muna isowa suka ce mun iso London kuma minus 5 ne a London. To ka gani? Kuma da na fito ma ai duka kankara ce a hanyar kuma wato sai na sa babban riga sanyi na cikin jaka. Na ji. kuma aka naɗe mun jakan irin da ledar da ake nade jaka a airport ɗin nan. Kai <laughs> sai ka farki. Amma sa da ni ka san na fi sanyi ta ka. na ji ko da yake kasan ko su turawa za ka ga yanzu baturiya duk sanyin da ake za ta sa kayan sanyi amma siket ne a jikinta eh wallahi ina mamakin wannan ai wato sun yi imani nan ne ya fi jin sanyi a jikin mutum shi yasa ai za ka ga suke da wannan abin nan da suke eh, na siye shi na kan yawa to ai wannan gurin za ka ganta da siket amma kuma ta rufe wannan gurin saboda nan ne sanyi Kwarai da gaske kam. Dan sanyi yake to amma gaskiya ni inda na fi jin sanyi kunne na ne da da bayan bayan wuya na. Shi yasa wani lokacin na fita <clears throat> na yi yawo a sanyi sosai kamar ran juma'ar da zan tafi yawa yawa scaf ko kaga irin shi kwarai da gaske eh kwarai duka da an yawa kulla wuyanka da shi gaskiya zaka ga yawa to wannan gurin shi yafi ko ina jin sanyi amma ni gaskiya na fi ji a kunne na da kuma bayan wuyana shi yasa sa wato in dai da hula to ni ba matsala to sai Allah ya sa na saka hular sanyi na a aljihuna saboda haka sai na ɗauko na saka da wata 'yar jaket dita na taho saboda haka ban ji kuma da yake da jaka a hannuna na kuma yi tunanin na hau uba kankara zai iya tare hanya sai ga saboda ranar washe gari zan tafi an yi ta kuka ranar da zan tafi ne kankara ya tare hanyoyi da yawa motoci sai kai sai kai awa takwas a tafiyan awa biyu sai na ce to mm. maimakon in hau uba in je makale kwaran hau jirgin kasa kwarai da gaske kuma ka san wani abu da yake bani mamaki edita mm. ko yau da safen nan sai da nayi tunani akai ka mm. san daga nan zuwa Heathrow inda nake zuwa Heathrow ya kai sai ka biya kaman fan 60 mm-hmm. da zan tafi fan 70 da fan 57 na biya amma kuma in ka hau jirgin ƙasa jirgin wannan underground bambancin bai wuce na minti goma sha biyar ko talatin ba amma da na zo fan bakwai da rabi ne na'am kace na fan bakwai na fan bakwai da rabi a jirgi a jirgin kasa underground ba to kaga fan bakwai da rabi kana maganar bai karasa dubu goma ba eh bai karasa dubu goma ba amma kaga ba za ka hau kuma ma ɗari tara kai amma ɗari tara ka bar naira to sai ka biya dubu hamsin da hudu. Mm, to wanda canji ko wajen ɗari tara da hamsin ne yanzu. To to a ɗari tara ma na dubu hamsin da hudu ne to a tafiya wannan fansa hamsin da bakwai da ɗan motsi na biya amma a dawa sai na ce kai bari in shiga jirgin ƙasa kawai da na shiga awa biyu na na zo gida to amma kuma wato fan bakwai da rabi na gani sun caza yau da safen nan suka turo na ce mm. kaga wato yadda saukin wannan abin yake kuma ka san tsarin gwamnati ne ai su wannan jiragen kasan ai subsidy gwamnati take ba su abin da zai baka mamaki turawa yanzu amurka ai sun bi kowa a duniya ba wa manoma subsidy su suna ba da subsidy amma in ka je daukan bashi a imf sai a ce kai kuma sai ka cire subsidy za a baka za a baka bashi. Hmm. Tunda ai gaga tsarin IMF ne yasa Buhari yake ta cire tallafin man fetur sai an cire gaba ɗaya. Tsarin su ne maganan tallafin dola a cire. Tsarin su ne aka ce taki za a daina ba da shi a rahusa. Nan kuma Ingila za ka ga mota in ka hau yanzu ka ga a cikin London ID yawon da za ka yi hmm. ba sa cajin sama da ina ga fan uku da rabi ne yanzu ina ga zai kai fan hudu. To ai wato abin da ke faruwa ne Haji Bulama kafin mu koma kan wannan maganar ina ga ya kamata a ce mun mun ba ma sauraron mu da kallon mu hmm. hakurin rashin ganin mu satin da ya wuce haka wanda a yau wasu abin nan a matsaloli ne suka faru da na rashin intanet da haka ai tabaran mu mu gaya musu dalla dalla na yi tafiya ne kasan wato abin da ya faru na yi tsammanin zan samu intanet tunda kamar retreat ne na aiki muka yi kuma muna da ma'aikata da nake kula da su a nan Uganda din. Kwarai sai muka ce za mu tafi retreat kamar hutu ne da dan kuma aiki na ƙarshe. Wato ko da babu kana da intanet ni ma wataƙil da na ɗauki wato lamuni da na nemi oh, lamuni. Na ji a makon ko. Eh to ni dai gaskiya wannan tsibirin da muka je ne sai sai island wato sai ya zama babu intanet a gurin saboda haka dole da kyar ake message in whatsapp ma da kyar yake shiga in ka kira a whatsapp tun da na je muka kasa waya da iya har na da har sai da na dawo kamfala muke waya sai dai in mata voice note in tura yawanci cikin dare internet ya dan shigo sai message setin ya shiga ita ma sai ta yi ta turo min da haka muka yi ta yi har na dawo iya ta iya ta iya mail yanzu a <laughs> ah, iya ta iya mail editor har voice har video call tana yi <laughs> Allah sarki eh, ai tana da jikokin da suke koya mata oh, suka koya mata wato editor da kai maganar last week din ni ma da Allah bari in dan mm. ba da uzuri wato ka san ban san ko ka gani ba akwai hira da muka yi da Dr. Dr. Adamu Tilde mm, ban ganta ba ya oke abin nan wannan satin da ya wuce sun yi da malam naziru mika'il na daily trust sun mace in kawo sako saboda wai suna so a yi hira da kai sun ce invitation ɗinka ta hannuna zai biyo na ce a turo ana turowa zan bari bakin ka in sha eh, maka zama <laughs> ni kaza <laughs> wato shiri ne kaman na tarihin rayuwar mutum ne wai sunan shirin in ka ji wani ba banza ba To mun yi hirar awa ɗaya da shi kuma hirar ta yaɗu sosai na ga 'yan uwa da yawa sun kalla wasu suna ta ɗauka suna sa a pejin su ko kuma su ce a je mm. pejin can a kalla. Akwai kurakurai kamar guda uku da na a hirar da nake so in gyara. Kuma dalili shine mutane da yawa sun tafi, a sun kalla da yawa sun fa'idantu. To amma mm. tun da dai bidiyo ne abu ne kila da har bayan rayuwa ta ana gani kuma akwai irin wannan kudan baka gyara ba ka ga akwai matsala. Wato a cikin tattaunawar uh, akwai inda shi Dr. Adamu Tildes yake tambaya ta game da jami'ar Bayero. Yake cewa ya aka yi ina ta aikin MSS kuma na gama da rizol mai karfi. To sai nake gaya masa cewa a lokacin da na je ke aini na ɗauka ma a na je ne a zuciya ta duk wanda yake ajinmu yana ga mun kai ɗari da sittin ko da wani abu a lokacin. Hmm. Kowa ya fi ni haka na ɗauka. sai nake gaya masa dalili ko ni a gashuwa na girma da yawa a Kano suka girma wasu ni ban taba ganin lauya ba kasan har na samu admission editor baka taba ganin lauya ba a idora da idora ra ga lauya ban taba ganin shi ba eh. nake ce mai akwai ƴaƴan lauyoyi akwai ƴaƴan alƙalai akwai ƴaƴan farfesoshi na lo akwai waɗanda a ingila suka yi primary suka yi secondary akwai wanda a, a saudiya suka yi da aka gama hirar wato abu na farko sai na tuna a ah, to ni primary da secondary nan akwai wanda ya gaya min dan ajinmu ne amma na yi presenting din shi kama a matsayin fact kuma ba ni da wanda ya karatun mu kai hirar ba wato hmm. akwai ranar da muke hirar da wani dan ajin namu akwai wata kaman ya ce a gurin Sheikh Dahiru Bauchi sai muke maganar sai yake ce mu aya Saudiya ma aka haife ta a can tai primary ta ma naji to sannan akwai wata yarinya wata ran ana aji ana wato kaman lecture sai ta tashi tana irin tambaya din nan sai take irin turancin ingila din nan nan ma akwai wani a gefe na muna level 1 nake ce mai ah, kai wannan ta iya turanci sai yake ce mai a ingila ta yi primary ta yi secondary to kaga sai na yi presenting din shi kama a matsayin fact a wurin hirar sai da aka gama sai na kira wani dan ajin mu gama na ce da Allah ya mun bincike mana haka abin nan yake ko ba haka ba barista gama ya mun message cewa ya bincika ɗaya ce ta yi karatu a waje kuma ba ingila ne ko a saudiya ba to gaskiya na so in gyara wannan saboda kar mutane su tafi akan wannan kuskuren mm. sannan babu yar professor lo akwai yan yar professor amma ba na lo bane kila akwai wasu ma amma ba na lo a cikin su a daina llb <coughs> kuskure na farko kenan kuskure na biyu sai nake ce masa cgpa na na farko shi ya karfafa mun gwiwa har na na ce to ya kamata in yi maintaining na ce mai na samu 84 ah, ne sai da na ɗauko transcript na yau sai na ga 4.65 ne ba 84 ba ashe na masters ne uh, masters ne na gama da 4.86 amma uh, na biyu ke uh, result ɗina na farko 4.65 ne ba bula mu ai wannan tuni ba ba ai ban ga ƙarya a nan ba <laughs> ah, edita gyara ne ka san ita rayuwa <laughs> ita ah, shi bayani wanda zai iya zama dindindin bayan ranka ma wani zai saka ya gani kuma in ya hmm. zama ba ba daidai ka faɗa ba kaga hmm. akwai wato kamar conscience ina zai zama ba clear ba wallahi sati na bi ina tunanin wannan abin na so a ce mun yi shirin wancan satin saboda in gyara ba mu samu mun yi ba to kaga hmm. wannan satin shi yasa na ga na samu dama in gyara waɗannan kurakuran da na yi wanda suka ji wannan hirar wato waɗannan abubuwa guda biyu ko uku za a ce maganar karatun ingila da amurka da saudiya ba fax ba ne kuma da na bincika da na tambayi gama ya tambaya mun yan ajin ya ce mun guda ɗaya ce ta yi a waje ah, akwai yar professor akalla dai akwai guda ɗaya da na sani ba na low ba ne sannan kuma wato 4.65 ne ba 4.84 kamar yadda na faɗa a hirar ba ah, edita kuma da na gyara yanzu zan yi bacci hankali na a kwance <laughs> first class ne dai ana nan dai amma ai ban gama da first class ba wannan result ɗina ne na kasan saboda ina so in yi gyaran na yanzu haka ga transcript na ma a bude na LLB ah, lalle <laughs> lalle ka eh, shi bari duba in ga nawa ne ne result din karshen daga karshe da 4.22 na gama ah, kaga ba first class ba ne abin nan eh. masters ne first class shine na gama da 4.86 gaskiya kawai To edita ya kamata mu shiga hirarrakin mu da Allah kuma mm. wanda suka ji wannan gyaran za su iya gyara waɗanda ba su ba. Kwarai kan batun abin nan da Yawa maganar manufar CBN na takaice kuɗin da za a iya cira. Na'am kafin kafin mu kai ga nan. Na'am. Batun abin nan rance na IMF da suke yawanci bawa kasashen Afirka a gindaya musu abin nan. Sharuɗa. Babban dalilin da yasa ake gindaya wannan ka'idojin ba mu da eh. hanyar biya. Eh. mu ba haraji muka saba biya ba kamar eh. kai ne ka taba gaya mun kwanaki cewa su a nan garin kyauta ma in wani ya maka kyauta akwai harajin kyauta ai ba ba kyauta ba har gado gado gado sai an inheritance tax ba eh ai ka san nawa ne inheritance tax a garin nan a'a idan aka yi mutuwa na farko dubu ɗari uku da arba'in da biyar na farko za a cire shi tumurin gwamnati a'a ai da ma haka ne da daɗi in kana da kuɗi ai ya baka dubu ɗari uku da arba'in da biyar na farko babu haraji a kai saboda haka in gadon da ka bari bai wuce dubu ɗari uku da arba'in da biyar ba shi kenan in ya wuce dubu ɗari uku da arba'in da biyar kashi arba'in cikin ɗari gwamnati za ta ɗauka arba'in cikin ɗari kashi arba'in cikin ɗari na gadon za ta ɗauka ya fi tumuni wannan ah, ya maganan tumuni tumuni a ɗaya bisa takwas ne ko arba'in cikin ɗari wani ce ma kaga kenan a cikin biyar in aka raba biyar <laughs> na ka raba goma ne gwamnati za ta ɗau hudu ku ku ɗau shida <laughs> kuma kuma ba wai sai wato ai akwai wanda ma za su yi sauri su ba da su yi kyautar kayan in ma wato idan ma ka ba da kyautar kayan kafin ka mutu to eh. idan ka mutu duk kyautar da kai shekara bakwai kafin mutuwar ka za a hada a cikin gadon ka za a lissa ba wajen cire haraji <laughs> wannan to ku ji bayan da ake ake fama a nan yawa amma akwai hanyoyi biyu da ake kaucewa haraji idan matarka ce wadda kuke tare za ta mm. gada wannan ba ta biya haraji ba mm, sannan idan gidan da kuke zaune ne a ciki kuma shi kaɗai ne mm-hmm. sannan ƴaƴanka ne za su gada to a nan za a yi dilayin haraji sai lokacin da ɗan ya sai da gidan amma in dai siyar sai an karba a <laughs> ah, sai an karba <laughs> <laughs> <laughs> to amma edita na yadda babu wato ka san abin da su mm. ga na yadda wato kaga sunan suna da haraji mu amma yanzu mu a Najeriya ai muna da man fetur din da Ingila ba ta da shi <laughs> ai ai haka ne ba wannan shi kuma shi ke financing budget din mai wanci daga eh to su ma haraji ne yake financing budget din su amma gaskiya na fahimce ka wato a mm. matsalar dai su IMF ne gaskiya wato su ka san. ba wai saboda biyan bashi bane manufar gaba ɗaya ai akan capitalism aka gina international monetary fund haka to su kuma part of capital kaga ingila ai su sunan su welfare state suke kiran kansu amurka su ai tsarin su ba welfare state bane shi yasa abubuwa sun fi tsada a amurka za ga hmm. kiwon lafiya sai ka biya a nan ingila kyauta ne kuma ai kiwon lafiya shi yake cin kashi hamsin bisa ɗarin bajet ɗin ingila duk kuɗin da siya da shi a shekara in ka raba shi biyu rabi wannan bangaren lafiya yake tafiya NHS. Yes. yes. To, amma duk da haka kaga ana ta koke-koke yanzu haka maganar da muke da kai ai yau din nan nasis suna haraji. Yajin aiki. Wai haraji suna yajin aiki. Ƙwarai kam. Eh, saboda suna wato kukan cewa ba a biyan su yadda ya dace a biya su ina ga yajin aikin kwana biyu ne za su yi sai kuma Januwari za su sake wasu yajikan aikin in har gwamnati ba ta kara musu ba. amma gaskiya ne na yadda da kai cewa mai yiwuwa suna ganin gwamnatin najeriya ba ta da yadda za ta biya bashi ne shi yasa sai su ce musu wato sai kun ci da tallafi kaza da kaza kasa ana maganan bashin nan ma sai na tuna shugaban kasar ghana na ga yana kira ga gwamnatocin afirka su daina karɓar bashi kuma sai na ga a cikin labarin da aka yi wannan shi kuma yana ciwo bashin imf <laughs> ai abin zai du'a'i ne wallahi Allah ya sa mu dace edita mun dau lokaci sosai kwanan mu shiga magana CBN din nan ka san a manufar ana magana cewa dan adam mutum ni ban ma san ka sata a maudu'i ba magana CBN <laughs> eh ka san wani sai sai tunanin cewa ko wata kiltin dan na ta magana akan abin Eh. Wataƙil ko na ce a mu saka don oh, in samu haka eh, ba baka san na saka ba da ai na tura sako wallahi ba ma sani suggesting maudu'i kuma da ku yi da wuri ba sai na ce to bari rubuta abubuwan da nake ganin zamu tattauna wato manufar CBN dai yanzu shine cewa mutum ɗan adam ba zai iya cire sama da dubu ɗari a sati ba ko hmm. sannan kuma wato ba zai wuce dubu ashirin a kullum ba in aka haɗa kuma a sati ba zai wuce mutum ya ciri dubu ɗari ba in kuma kamfani ne ba zai wuce dubu ɗari biyar ba ba zai wuce naira dubu ɗari a kullum ba wato kuma na ga da yawa sun yi maganganu akan alfanu da rashin alfanu wannan kaman akwai farfesan da na ji an yi hira da shi na biyu ke ne ban riƙe wane ne ba ko profesa kamilu ne ba profesa kamilu ba ne ina ga wani profesa ne da aka yi hira da shi yake magana cewa wannan zai karya 'yan kasuwa da yawa saboda 'yan kasuwa da dama suna kasuwancinsu ne da ta hanyar kuɗi sannan ita ma majalisar dattijai na ga ta ɗaga maganar suna magana cewa wato zai kawo matsala ga tattalin arzikin najeriya kai ban san yaya kake ganin wannan ba edita kafin mu je maganar zarge-zargen da guda jiya. to wato kamar yadda abin nan a ah, masana suka yi magana musamman abin nan a khalifa abin nan muhammadu sanusi sarkin kano na sha hudu haka za ka duba wato abin daman ya kamata a ce an yi shi tuntuni kuma idan da waɗanda su sha wahala akan wannan abin ba zai wuce kamar yadda ya faɗa 'yan siyasa sai sun fi shan wahala akan wannan ƙirƙiro sabuwar dokar kuma mm. gwamnati tana ƙoƙarin ta mayar da wato harkar banki ta koma wato abu ne wanda ba sai an yi amfani da kuɗi kiri da muzu ba kuɗi da za a iya taɓawa a sa aljihu ba idan kana mm. da kuɗi a cikin asusunka na banki za ka iya yin siyayya da shi ka yi abin da wato ya dace da shi a rage daga nan zuwa zaɓe tabbas watakil wannan matsin lambar da babban banki ya yi na ɗan lokaci ne kaɗan yadda na fahimta. Bayan zaɓe za su ɗan ɗaga abin nan za su sassauta dokar. Ka hmm. gane abu. Amma edita me yasa ake ganin wai zai dami 'yan siyasa? Saboda ai da kuɗi yawanci ake amfani ana ba da cin hanci wajen zaɓe ana ba hmm. mutane siyan ƙuri'an mutane. domin a juya zaɓe. Eh. amma yanzu idan yanzu babu kuɗin da za a sai ƙuri'ar kaga an ban mm. mutane su yi abin da ya dace kenan su yi su yanda ba wai kuɗi aka ba su ya canja musu ra'ayi ba shi tasirin rashin samun kuɗin kenan maƙudai a hannun mutane. To gaskiya edita akwai alfanun da nake ganin tsarin yana da shi, amma wannan ni ina ga ba haka ba ne, saboda ai dokar ba ba hana cirar kuɗi ta yi ba. Hmm. Cewa ta in ka wuce dubu ɗari za ka biya kashi biyar bisa ɗari. Haka. Kaga yin siyasa kawai sai su biya su karɓi kuɗinsu. Hmm. Misali in za ka ciri miliyan ɗari, kashi ɗari bisa kashi biyar bisa ɗarin miliyan ɗari dubu biyar miliyan biyar ne. Hmm. In ka ciri biliyan ɗaya, ɗan siyasa yana so ya ciri biliyan ɗaya kawai harajin dubu hamsin miliyan hamsin za a ɗauka a bashi biliyan ɗaya shi. A yadda na fahimta kenan. Eh amma ba za su ai ba za su saki abin yanda yanda saka ka ba ka gani hmm. Ba za su saki kuɗin wai da yanda wai don kana da kana da so ka cire miliyan ɗari kawai haka nan za ka zo ka sake shi ba. Shi kan shi sakin kuɗin bankunan ba su ba su da yawan da za su iya ba wa mutanen ka gane <laughs> da ka je cira ba an hmm. za ka tuna za ka ga in banki ya dan fara wato zazzabi ya dan fara samun matsala eh. sai ka je cira kuɗi a ce maka ba kuɗi yau ka eh. fahimta hmm. duk irin wannan ka ga dai gashi ka ne yana cikin akawun ɗinka amma an ce maka babu kuɗi haka sai ka sati kana zuwa ko kuma watakil har a zo bankin a ce an rushe shi sai ga an makare kuɗin mutane ba su iya fitar da kuɗaɗen su yadda ya kamata ba kuma muna ganin za a iya yi wa Tinubu haka za a iya yi wa Atiku haka me su je banki neman kuɗi a ce musu babu ah, in babu ya zai a basu ne wai za su je din a ce babun a to amma su dai kam ka san wato eh. yadda kamar wani akwai wani da yake gaya min ya ce akwai adadin da in zaka karba hmm. sai hukumomi sun sani ka fahimta Mm. Eh akwai adadin za ka karba sai yanzu ma yanzu haka ma in ka je akwai kuɗin da ka je saka ko cira sai ma an cike wani form din EFCC da waye waye kawai dai abin ne ba a amfani da shi yadda ya dace. Naji. To kaga sai dai mu yi fata alasa ita CBN din ta ba saboda gaskiya ne idan ka ci da kuɗi a siyasar Najeriya to kaga mutane za su iya zaɓar ra'ayinsu. Mm. Kuma baka manta ba wancan lokacin ai na gaya maka ni zan goyi bayan tsarin ne kadai idan aka ce in mutum ya kawo banki kudi banki ba wai canza za a yi a bashi ruwan kuɗin kuma ya tafi da su ba. Sai dai a ce an saka wani wato tarnaki ne ga kuɗin da mutum zai iya cira. Kuma alfanun mm. wannan kamar yadda na ce kila bayan maganar 'yan siyasan nan ma shine cewa ka san edita wato cin hanci da rashawa kan shi zai ragu sosai idan aka ce ta banki za a dinga transactions. Tabbas. misali yanzu gwamnati ta ce duk abin da za ka biya ka karbi haraji ka karbi risiti a gurin gwamnati a ce ta banki ne hmm. tun da na gaya ma wala akwai harajijjikan gwamnati da abin da yake shiga aljihunta bai kai ɗaya bisa goman abin da ake tarawa ba haka ne saboda yan haraji ne suke cinye kuɗin tabbas to kaga a ce misali in za ka je asibiti ta banki za ka biya kuɗin in za ka je makaranta ta banki idan duk abin da za a ce an mai da shi ta banki to wannan zai taimaka wajen tsare harajin gwamnati. Zai taimaka tabbas. Sannan zai rage cin hanci da rashawa shi ma'aikacin gwamnati ka je sai in za ka ba da kuɗi ne ai zai ce ma ka ƙara masa wani abu a kai. Haka ne. Sannan ina ga zai taimaka wajen ba zai kawar ba amma zai taimaka wajen kuɗaɗen da ƙungiyoyin ta'addanci suke samu da da ƙungiyoyin wato wato masu laifi kamar yan masu rike da bindigan nan naji kamar boko haram ba zai mata illa da yawa ba saboda binciken da muka yi mafi yawan kuɗin boko haram ba ma da kuɗin najeriya ba ne ba ai da yawa daga kuɗinsu euro ne da dala da yawa daga kuɗinsu wanda ake turo musu daga ƙasar waje yawanci hmm. wanda ake a ta dubai ya zo najeriya akwai wani abokin aiki na da suka yi interview da wani irin mai karɓin kuɗin yana magana daga Maiduguri ake tura shi ya zo Kaduna ya karɓa kuma mm. daloli ne. Sannan kuɗaɗen da ake biyan su na fansa ma ko wanda gwamnatin Najeriya ta biya ma ai da dala ta biya su. Mm. Akwai wanda gwamnatin Faransa ta biya da euro ta biya su. So waɗannan kuɗaɗen kuma ka san da yake suna kusa da boda kuma ƙasashen nan su ba da kuɗin Najeriya ba amma kaga 'yan bindiga yawanci ai ba da dala suke amfani ba da naira suke suke abin da suke mm, hakika kam tabbas to kuma ina ganin wannan tsarin da aka kawo zai iya sake dawo da darajar naira sannan abu na ƙarshe edita mm-hmm. ni ina ganin wato gwamnati ce ya kamata ta matsa garuruwan da babu bankuna a je a yi bankuna misali kaga gwamnan jihar yobe kwanaki an yi hira da shi yake magana cewa a gaba ɗaya jihar yobe garuruwa uku ne kawai da bankuna mai yiwa ba uku ya ce ba kila hudu ne saboda ni ma zan iya tuna hudu a galla kaga damaturu akwai bankuna a fataskun akwai bankuna gashuwa akwai mm-hmm. angurma akwai ina gani to kaga ba za ka ce hudu ba akwai dai wato garuruwa da yawa da babu bankuna kamar ka tafi su yunusari su tsari su ma cina din nan su gaidam za ka ga wato garuruwa ne da bana na iya tunawa akwai a gaidam na je gaidam sosai amma dai in akwai wanda yake dan gaidam ne in ya ga sakon nan in kuskure ne da Allah a gyara mana to kaga wato policy ya kamata ita central bank ta yi cewa duk wani gari misali a ce duk garin da akwai mutum ya kai dubu ɗari ko ɗari biyu to sai an yi banki a nan daga nan ni ina ya fa alheri mutane su ci gaba da amfani da bankuna wajen yin harkokinsu tabbas kaga yanzu misali a garin nan su VAT ma a Najeriya ma akwai VAT amma ba kowa bane yake biyan wannan value added tax din nan kaga zai taimaka wajen harajin haraji kwarai da gaske to wato rigingimin kasuwancin ma editor zai iya raguwa sosai saboda yanzu misali ni ne da da wani da, kai muka yi ciniki mm-hmm. sai ka biya ni kuɗi ta banki kaga in aka tashi rigima mutum bai isa ya ce ba a biya shi ba tabbas saboda sai ka je ka karbo statement of account ɗinka a zo a nuna gashi ga ranar da aka biya tabbas kwarai da gaske to amma maganar da mutane suke yi na cewa zai takura a mutanen ƙauyuka wato ni ina ganin akwai maganar tana iya tana da makama in ka kalle ta ta wani guri amma in ka kalle ta ta wani guri duk wanda zai harka sama da dubu ɗari ɗari biyu miliyan ɗaya miliyan biyu ai dama kila yana da bank account in kuma babu mato a masa hanyar da zai iya budewa ya dinga harkokin shi ta account mm, mm, mm. to to kaga wato ni na ganin abu yadda ya kamata a yi kenan amma ni dai gaskiya ina ganin alfanun wannan tsarin ya fi rashin alfanun shi yawa in dai har za a aiwatar da shi yadda ya dace a aiwatar da shi no tsarin kam gaskiya tsari ne wato wato mai kyau domin a ah, ni ina ga ba mata hanyar canja kuɗi ba zaɓe ya yi tsada a Najeriya. Mm-hmm. Dole wannan zai rika kawo wato cin hanci da rashawa tana ƙaruwa a ƙasar. Haka. Domin ka ce duk ɗan siyasar da ya kashe kuɗaɗensa maƙudai mm. wajen biyan wato abin nan delegates. Eh, Bayan ya ce delegate ya je biya eja-eja da su zauna akan akwati ya biya 'yan sanda ya biya abin nan mukarraban masu zaben ma kuma zaɓe duka Hmm. so idan ka kashe waɗannan kuɗaɗen za ka yi tunanin to idan ka ci zaɓe kai ma ta ina za su fito haka ne kenan za ka ƙare a harkar cin hanci kenan da rashawa saboda kuɗaɗen da ake kashewa a zaɓe sun yawa hmm. amma sai a ce ƙasar ta shigo da wani tsari ko a ce an canja don gaskiya ni ina ga in ba canja kundin tsarin mulkin aka yi ba a eh. koma wani tsari kamar yadda ina ga mun dan tattauna kan magana kwanaki ko nake cewa kamata ya koma tsarin falmantare irin hmm. wanda ake yi a nan kasar ingila wanda kowa a dan majalisa za a zaɓe shi misali eh. in an zaɓe ka a dan majalisa idan ka ci kana da dama da za ka shiga wato majalisar zartarwa kuma wacce ita ce majalisar wato nan a nan ministoci suke ita ce za ta zartar ita ce za ta yi doka kuma ita ce za ta zartar hmm. kamar yadda ake yi a wannan ƙasa ta ingila idan hmm. ana irin wannan a cikin wannan majalisar za su zo su zaɓi shugaba jam'iyyar da ta yi rinjaye ita ce za ta zo ta samu shugaba ya fito daga cikinta ba hmm. wai abin nan shugaban ƙasa ɗan takarar shugaban ƙasa ko ina a ƙasa sai ya tura agent ko ina a ƙasa sai ya tura kuɗi abin da yawa biliyoyi ne makudan kuɗi fiye da yadda suka wuce hankali da su ake mm. cin zaɓe a Najeriya. Idan ba wannan irin wannan tsari ko makamancin haka ka kawo a Najeriya ba, za ka gani wato duk wanda ya takara musamman takarar shugaban ƙasa. Mm. Ba ta yadda za a yi ka hana shi cewa wai ba zai zan ba zai ba zai karɓi cin hanci ba. Mm. Ko kuma ba zai ɗaga wasu ƙafa abin da ya dace a yi ba a yi. a yi haka amma eh, amma ya na ɗauka a yi tsarin parliamentary nan mun yi shi a baya bai mana ba muka canza eh ai lokacin watakil abin nan a ga waɗanda ba sani ba ba wai bai yi ba ne yancin Najeriya wato gaskiya ba wai bai yi ba ne tsarin ba wai bai yi ba ne muka canja haka sojoji ne suka zo suka fara abin nan duk sojoji ne ai suka kawo har wannan tsarin da muke yi na na presidential system haka ah. eh, amma edita ka san wani abu da nake lura ka san ɗaya daga cikin abubuwan da ake gani kamar ci baya ne a tsarin parliamentary shine babu check and balance aiko ya fi check and balance a rashin check and balance da editor saboda magana da suke jam'iyyar ina zuwa maganar da suke shine shugaban ƙasa yana cikin majalisa saboda haka shine su ne suke dokar da kansu kasan a tsarin separation of powers cewa suke ya zama akwai hukuma daban wanda su ne 'yan majalisu akwai hukuma daban ta kotu judiciary sannan akwai hukuma daban executive amma kai me yasa kake ganin ya fi wancan tsarin check and balance ai jam'iyyar adawa da take nan 'yan majalisun adawa ko da suke nan cikin wannan majalisar ai mm. abin nan wato su ne kamar suke checking ka gane in gwamnati ta ce za ta yi kaza ko in ta yi ba daidai ba yanzu ka duba tsiyan nan da ake yi na ranar alhamis ne ake yi wa laraba laraba eh. prime minister's questions eh wannan prime minister's question Kaman wani tsiye ne sai ka zo ka sai ka zo ka yi magana an maka tambaya an maka tambaya ba ɗaya ba biyu ba ka ba da ansa wannan ya tashi to duk waɗannan abubuwan me ya fi check and balance ya wuce wannan bulama ka san wato wannan na yadda da kai editor check and balance ne amma political check and balance ne legal check and balance wato duk da suna da wannan tsarin a ingila yanzu ba wata dokar da gwamnatin ingila take so a yi wanda ba a yi shi duk abin da suke so suna yi saboda a su suna da abin da suke kira three line whip idan hmm. gwamnati ta nemi a yi doka kaza ko 'yan adawa sun ce a'a 'yan wato majalisar da 'yan majalisar jam'iyyar gwamnati kowa sai a ce wanda bai zaɓa zaɓi wannan abin da gwamnati take so ba za a cire masa wif ma'ana za a kore shi daga jam'iyyar dole ya zaɓa wato kuma inda gidan gizo ke sakar gulama idan eh. jam'iyya tana da rinjaye ita jam'iyya mai mulki ita cike da rinjaye eh. a majalisa za ga duk eh. abin da shugaban ƙasa ya turo wata kafin ma ya turo an je an gama gyara hanyar haka ne wanda za a wuce da shi kuma ko inda aka ci gaba irin su America ni ina mm. ga wato an fi samun check and balance ma a tsarin parliamentary than presidential saboda mm. a tsarin America da wahala ka ga jam'iyya mai mulki tana da rinjaye a majalisa ta mm. kawo ƙuduri ka ga bai wuce ba haka eh. yau wato edita su wannan maganar wato ina kai ka wato eh. kamar wani laifi ne ma Eh. ka fanɗare ka rog abin nan wato ka fanɗarewa jam'iyyarka wato wani abu ne na da ake Allah wani da shi haka ka fanɗarewa jam'iyyarka haka yes to amma kaga bambancin shine kaga a Amurka misali za ta iya mm. yiwuwa shugaban kasa yana wata jam'iyyar 'yan majalisar wata jam'iyyar kuma su fi yawa a senate da kuma mm. majalisar wakilai wadda suke kiranta house haka amma a nan ingila ba zai taɓa yiwuwa ba dole jam'iyyar da ta fi kowace yawan 'yan majalisu kuma su ne suke da gwamnati amma yanzu misali a amurka kaga a yanzu haka joe biden ne ɗan democrat ne shugaban ƙasa majalisar dattijai ɗinsu senate tana hannun su 'yan democrat ɗin jam'iyyar biden amma kuma wato majalisar wakilansu tana hannun 'yan republican to sai ya zama yanzu Joe Biden ba zai iya dokoki da yawa waɗanda yake so yi ba saboda akwai check and balance legal check and balance amma hmm. politically kaga so ɗaya yake zuwa a shekara majalisar ya yi musu bayani to wanda a ingila kuma kamar yadda kace duk sati yana zuwa sai dai matsalar ita ce su kuma idan suka so yin doka su 'yan majalisar jam'iyyar mai mulki sun fi yawa saboda haka duk dokar da suke so su yi suna yi sosai ko hakika to kaga sai an duba yaya za a yi amma na yarda da kai kashe kuɗi ya yi yawa a zaben Najeriya. ko ba sai ya nishi a ba gwamnoni da 'yan majalisu ma kuɗin da ake kashewa a zaben cikin gida da, na waje sun yi yawa da yawa. Edita da muke wannan maganar akwai tsarin da ita CBN ta kata tabbatar ba a yi wa mutane transfer ba? Kamar ya ba a yi wa mutane transfer ba. na siyan kuri'a da cin hancin 'yan sanda da waye an yi yadda za a yi ba za a tura kuma ta account ba in ka ce ba za a ciri kuɗi a raba za ka iya wato amfanin account kenan idan ka ka ga laifin ga akwai hujjoji da yawa da za ka iya kamawa ka gane abin nan din mm. yau kuɗi da mm. aka kai aka tura daga waje kaza zuwa waje kaza na menene idan ka kama mm. mutum ka kana da wani abu da za ka riƙe a kotu ka iya hukunta eh, shi. Zai ba wa lauyoyi da 'yan sanda da EFCC saukin yin aikinsu. Yawwa kuma yanzu misali ɗan sanda, ɗan sanda ba kowane ɗan sanda ne zai yadda ka tura mai kuɗi a account ba misali. Eh, amma ya zama iya hanyar gidanya zai shi kuma yana so sai ya ci kuɗin. <laughs> Zai da yi kafa kafa. Eh gaskiya ne gaskiya ne. Zai janyo wato a kafa kafa kuma hmm. ya san cewa wata wata rana wani mutum zai iya zuwa ya tada balli. duk irin wannan tsoron haka mm. kasan na ga majalisa kuma ta gayyaci shi shugaban cbn na ina ga a makon nan mai zuwa zai je gabanta sun ce wai abin da yake so ya yi wato kamar zai takura mutane zai karya mutane tattalin arziki ah, bari mu ga me za su yi kila dai za mu dawo kan wannan maganar gaba amma gaskiya kamar yadda na ce ni ina mm. ga alfanunta wajen rage cin hanci da rashawa da rage laifuffuka da kuma karɓa harajin gwamnati da kuma sauƙaƙa wa mutane rikice-rikice ina ga kamar wato alfanun ya fi rashin alfanu yawa na tsarin da CBN ɗin ta kawo. Kuma wato da muka faɗi wannan sai muka ce amma kamata a ce gwamnati ta yi tsarin da za a dinga zuwa garuruwa ana gina bankuna ya zama akwai bankuna da ATM a garuruwa ta yadda su ma za su samu hmm. sauƙin harkokinsu. Sannan edita a kawo tsarin nan na contactless ko kuma a sake sauƙaƙe tsarin POS ta yadda mutum ya zo kasuwa ya sai abu to zai iya biya da katin shi ma'ana zai sa katin shi shi kuma mai wato mai siyarwa zai ɗau kuɗin shi a lokacin zai ga kuɗin shi ya shiga account ɗin shi. Haka. To edita ina ga kamata ya mu shiga ɓangaren wato ɓangaren ba na maudu'in saboda ɓangaren a muka yi ɓangaren ba kuma maganar wato gudaji ka za mu to mu gama na gudaji ka zauren sai mu dan karanto tambayoyin ko yawwa sai mu mm. duba tsokaci ba mm. eh ina ga ai to ai kai zaka jagoranci na gudaji naka kai rubuce rubuce sosai akai amma abin da zan so ka fara da shi mecece ma maganar tashi me yake cewa ne shi to abin nan wato abu dai ya kamata wato jama'a su lura da shi tabbas akwai akwai cin hanci da rashawa a cbn ba karami hmm. ba an jima ana yi kuma shi kanshi shugaban babban bankin akwai hmm. jami'ai da suke dan bani labari a efcc tun ba da daɗewa ma cewa ana binciken shi a sirri domin taɓa shi idan ka taɓa hmm. babban shugaban babban bankin ƙasa, abin zai iya shafar tattalin arzikin ƙasar ya ɗanyi samu tangarɗa. haka kuma wato abin nan darajar kuɗin ƙasar su samu wato matsala haka to a sanadiyar wannan ya saka ina ga ita hukumar efcc take bin abin a hankali a sannu a sanna ko koma ba efcc ba buhari da bakinsa ya gaya mana mutumin nan cewa babu abin da ba a yi hatta kuɗi in aka rubuta a takarda lokacin jonathan ake rubuta masa kuɗi a ce ya mm. bayar daga cbn kuma kawai sai ya ɗauka ya bayar da buhar da bakinsa ya faɗa amma ba buharin ba ne kuma ya sabanta masa tenuwa sai gashi shi ya zo ya sabanta masa tenuwa duk abubuwan da ya faɗa mai abun mamaki to ka fahimta to a jinan gefe eh. abin ni na fahimta da abin nan din ba wai ina soke yunkurin gudaji ba ne amma gaskiya ya hmm. kamata mutanen mu su fahimci wani abu kuɗin da gudaje ke ikirarin cewa sun bata babu ƙarya ne babu alamar gaskiya a wannan hmm. ƙirƙirar fahimtarsa ce a fahimtarsa yake tunanin cewa wato shi kamar yadda na taɓa kawo misalin akwai bambanci hmm. tsakanin transaction da kuma a ce an sace kuɗi ko a ce kuɗi ya ɓata ko a ce wai hmm. yawo ko kuɗi suna wani waje shi yanzu sai na bada misali na ce kamar kasuwar kantin kwari ce Mm. ka irga mai bi daga 2017 zuwa 2020 ka ce duka kuɗin da aka sai kaya da wanda aka siyar ka fahimta eh. duka gaba daya an sace to mm. waye sace ta ina aka sace shago shago aka bi <laughs> to ko ba haka ba eh, abin nan masu siyan kayan su ma bin su ake yi su ma kwace kayan da suka siya mm. ka fahimta eh. ko yaya shi abin da yake magana an sace kuɗin bayan a mm. hakikanin gaskiya magana da ake ita 171 billion wato biliyan 171 na dala sai aka yi yakin duniya akan wannan kuɗin bulawa <laughs> a kuɗi ba ne in ka shira wannan kuɗin malala gashin tinkiya ba ka yi laifi ba eh, eh gaskiya ne wannan ya malala ai duka duka kudaden da ke bankunan Najeriya da kadarorin bankunan Najeriya ba su kai wannan ba a yanzu. To ta ina mm. har aka kuma eh. da aka sace ina aka kai su. Ka gane eh, abin da eh. in ka haɗa kadarorin bankunan Najeriya kaf da kuɗin da suke cikin suke yawo a hannun jama'a kaf in ka haɗa su gaba ɗaya ba su kai wannan yawan ba. Mm. To amma shi me yasa gudaje yake cewa an sace su? Fahimtar ce. haka hmm. shi ah, <laughs> na ya ce shugaban kasa ne ya kafa shi kwamiti kuɗi tabbas abin nan a ban yi mamaki ba don ya ce buhari ya kafa kwamiti ya yi kaza kaza wato gaskiya buhari yana da matsala shi ma kan shi wajen fahimtar wasu abubuwan na wato tafi da mulki na zamani Eh. Don ni akwai wani babban jami'in gwamnati da yake ta ubani labarin cewa shugaba Buhari ya taɓa rattaba hannu a jikin invoice, proforma invoice don a suwo wai mm. makamai na 1 billion A jikin proforma mm. invoice kuma babban mutum ne yake ban wannan labarin. Mm. Wanda da shi aka yi duk yadda aka aka kare abin bai fita jama'a an ji kunya ba don ba karamin abun kunya ba ne a ce ya fita to shi wato saboda ai ba a wajen ai ba haka tsarin gwamnati yake ba ga gane na sa hannun shugaban kasa memo ya eh, kamata a ce ya taho ka fahimta ya bi hmm. duka tsarin mulki yanda doka ta tanadar a yi ka fahimta hmm. an yi wannan ba a bi duk waɗannan ƙa'idojin ba su daga baya eh. suka yi withdrawing shi aka janye shi aka gyara wannan kurakuran da shugaban Buhari ya yi in ka bar ta Buhari wato ba karamin budin ma za ake yi a ƙasar nan ba ka fahimta tun da duk shugaban da zai zo ya ce wai gudaji zai saka ya binkici CBN kai ka san cewa bai san kwata-kwata abubuwan da ke faruwa ba a tsarin a tsarin gwamnati kawai dai da na sani da mun gayyaci gudaji yau <laughs> mun zo mun tattauna ai abin nan ya sunan abin nan berkete family ai sun sun sun hutar da eh. na ga ya ji ana mai kirarin kaura wato abun gaskiya eh. bisa billahi ka gane ba wai ba a sata bane ka fahimta eh, ba wai ba a sata bane amma duk mai hankali duk wanda ya san me dala hmm. lokacin da sarkin Kano na lokacin yana CBN gabna lokacin da ya ce an saci kuɗi a gargashin Jonathan nan nawa yayi magana ne shi a lokacin wanne na harkar makamai? Eh, a na karkashin President Jonathan lokacin da aka cire sarki Sanusi daga CBN governor akan yayi maganan wasu kudade da ya ce sun bata. Ba a remitin ba. Eh, nawa ya ce shi? 20 billion. 20 billion. To kaga shi wannan ya ninka shi so. 20 billion yes or something like. 20 billion ko 20 trillion or something like. ban iya rike a ba zai kai biliyan ba ina ga biliyan yayi magana a kai okay eh abin nan kawai dai na so mu kwatanta yawan kuɗin ne da wanda shi gudaje yake magana a kai to amma ka ga ba lalle mun tuna nawa ne wato ita ita biliyan dala ɗaya ma dalar eh. amurka ta kai biliyan in ka kira ta malala gashin tinkiya a dama ai biliyan ba shine malala yawwa ba kai laifi Amurka. kaga daren amurka biliyan ɗaya ai ana a kuɗin najeriya ya kai biliyan ɗari da hamsin ya kusa eh, biliyan ɗari triliyan kai eh ya kusa triliyan ɗaya triliyan ɗari kai a ɗaya dai biliyan biliyan ɗaya fa ok biliyan ɗaya kake magana ok ca eh, nake abin a biliyan ɗaya nake magana kaga biliyan ɗaya ya kusa triliyan ɗaya a najeriya kusan ba zai kai triliyan ɗaya ba tun da lissafin ɗari ba zai kai ba dala yanzu ba ɗari bakwai kana magana wajen biliyan ɗari bakwai eh, ɗari bakwai da wajen sittin ko e, a black market rate eh haka to edita kwara mu ɗau sakonnin masu sauraron kasan edita mun ba da haƙuri ai cewa wato ba mu samu wancan makon mun shigo ba kuma da yawa na mutanenmu sun yi ta turo sakonni wasu sun yi tsokaci a rubuce publicly wato akan yadda suka damu kamar akwai wasu mutum Ah, na lura da da yawa akwai wanda suka turo messages akwai wanda suka yi comment a gargashin rubuce-rubucen mu wanda muka yi daga baya kamar akwai wata karu abubakar ina ga kamar yar maiduguri ce da na duba a profile ɗinta take cewa wato da ita da mijinta da 'ya'yanta duka sun damu matuƙa da suka yi ta neman mu last week ba su same mu ba kuma ba su ga cewa ba su ga mun yi bayanin dalilin da ya sa ba mu abin nan ba kuma gaskiya dalilin da ya sa ba mu yi bayani ba mun yi bayanin tunda barista abba hikima ya rubuta cewa ba za mu samu damar yi ba amma ni ne nake inda babu connection shi yasa ba mu samu ba sannan akwai wani badamasi aminu azare shi kuma yana cewa ne in zo musu bayanin dalilin da yasa ban ba mu zo ba wancan makon shi intanet ne saboda na yi tafiyar nan edita kuma akan tafiyar ma wato na sha mamaki na'am a tafiya zan baka labari ne ɗaya kawai gusirarre a dawowa ma haka a tafiya da muka isa ethiopia na ji wucewa sai wani ya kira sunana ko barista bula ya ce sai na juya sai na zo muka gaisa lafiya lafiya kalau ya ce ai ina ganin shirye-shiryenku kuma ina karanta rubuce-rubucenka da na ga za ka wuce na ga na san fuskar shi yasa na ma magana Allah sarki yes nake ce to sunan ba sai ya ce min Alhaji wa Yakubu sunan shi to da muka ci gaba da hira sai na fahimci ashe dan majalisar wakilai ne Okay. Abin nan wai shi ne wakilin birnin Bauchi, ah, ina ga Honorable Yakubu wani abu sunan shi, ɗan majalisar wakilai ne, ina ga kuma ya yi takarar sanata <clears throat> bai shiga takarar bai ce min ya sai fom ɗin APC na zama sanata. amma kuma daga ƙarshe bai yi takara ba sai dai yanzu da yake kotu ta rushe wannan abin nan ɗin ba su suna ta shawarar yaya za a yi to dai masoyinmu ne kuma ina wucewa ya ganni yawan magana na tsaya muka gaisa haka ma da na dawo wato na je irin na yi jiran awa biyar a nan addis ababa a dawowa yes sai na shiga lodge in business class lodge irin yan inda masu business class suke zama ɗin ina zaune kawai sai ga wasu mutum biyu sai suka zo suka ce ah wannan ai barista bulama ne na ce eh muka gaisa lafiya lafiya kalau suka ce ai suna sauraron shirin mu sosai a sai na gama ashe mutanen yoba ne su biyu duka mutanen guji ba ne ɗaya mustapha sunan shi ɗaya kuma hamza naji a dukansu shi honorable yakubu saudiya ya tafi su ɗin ma umara suka tafi suka biyo ta ethiopia to ni ma kuma hmm. duk inda na ana hausa ko a masallaci da na shiga na juwa suna hausa na tsaya muka gaisa sannan ina tafi ma na juwa su bi suna hausa su ma na tsaya muka gaisa wow ah, biyu masoyanmu ne Hamza da Mustapha mutanen Gujuba da kuma shi honorable Yakubu dan ah, majalisa ne a Bauchi kuma shi ne wakilin birnin Bauchi ya kamata in faɗi waɗannan saƙonnin nasu ko ah, kuma in sanar da kai cewa mun haɗu kuma ga yadda muka yi da su ina ga sai mu ɗan karanto tsokacin ko yes eh ina ga akwai wani Adam Isiya da yake cewa don Allah bula ma ku yi kira ga malamanmu na Najeriya su fara mana su rufa mana asiri kada su dawo mana da Boko Haram saboda kausansan malamai da suke ma juna to kausasan malamai kausan kalamai kalamai yake so ya ce kalamai eh, kalamai ne hakika kam eh. in ji Adamu Isiya kenan yake cewa saboda kausasan kalamai da suke ma juna hmm. ai to edita wannan maganar wancan makon ma mun fara yi mun yi magana a kai ko hakika kam kuma gaskiya abu ne wanda yake matukar damuna edita kuma kai ma na san yana damunka haka malamai su suke koya mana tarbiyya ko aikinsu ne koyar da tarbiyya tabbas amma abin da za ka ga suna yi wa junansu na cin mutunci da cin fuska da zagi-zagi irin na tasha yes abin wato abin takaici ne wata za a ga bambancin akida ne wannan basalafe ne wancan sufi ne ko kuma wato wancan yana wata akidar amma yanzu har a cikin gida ma sun koma cin dunduniyar junansu suke wancan wancan ya zagi wancan hakika wato babu abin ciwo ka ga malami ya zage a mumbari ko a wajen huɗubar abin nan juma'a mm. ya ɗauki wani labari kamar ko tatsuniya ma daban watakil da ba za ta amfani jama'a ba sai kaga mm. ita ce ko kuma yana faɗa da wani abokin hamayyarsa a wajen mumbarin abin nan a wa'azi a nan mm. zai zo ya kare abokin hamayyar tasa ta malinta wanda duka malami mun ɗauka malami duka ana yin abin ne don Allah idan wani ya wato in wani ya saba maka hmm. abin nan a ka yi haƙuri ko ku nema ta bayan fage ku sasanta yadda ba sai an ji kuna surutai tsakaninku ba a ce malamin addini da wani hmm. malamin addinin a saru wannan a saru wannan a saru wannan. Mun eh, san kuma ta saboda lalacewar social media wato sai ya zama a social media suke faɗa wancan ya fito ya zagi wancan a social sai ka nemi bambancin da 'yan tiktok ka rasa. To sai ka ji malami ya ce social media ko hoto haramun ne kuma an dasa mai kyamara a gabansa. <laughs> Yana ta babatu. akwai malaman da bulamako wallahi ce hmm. su a sanadiyar social media na san su. Babu abin da ba shi da alfanu ba abin da kuma za ga duk alfanun abu sai ka ga hmm. yana da naƙasu. Hmm. Haka ma. Ai bana jin yanzu akwai wani malami da a Najeriya a yanzu dai wanda yake cewa social media haramun ne. Eh, wannan abin nan a ah, ko dutsen tanshi abin nan na bauchi Malam Idris. Malam Idris, ai kaga yana cewa a rufe. Ai shi gaskiya babban sa TikTok ce, kaga ba maganar yake Facebook ko YouTube ko Twitter ba, kuma gaskiya in kaga abin da ake a YouTube a TikTok. Mm, amma amma ba za mu ce a rufe ba, amma ne bukatar gyara. Mm, akwai zaga kuma karatu, kana jin karatu, kana jin kira'o'i, kana jin gyare gyare gyare na addini. Mm. gashi kuma kun shiga kuna kokarin ku kawo gyara a cikin al'adu haka ne to gaskiya ana buƙatar gyaran ne sosai kuma gaskiya ƴan uwanmu na TikTok musamman mata ya mm. kamata su sake zama su ma kansu tunani wallahi akwai gyara a wannan gurin akwai ɓaci na gaske mm. kuma shi yasa ni ina ga shi Dr. Idris yake ware TikTok yana magana sosai a kanta wallahi ni a TikTok na san shi ba bari ka ji har ga Allah eh. wato ni tunani nake wato malamai ne ya kamata gaba ɗaya su zo su tare da Dr. Idris akan TikTok dai su yi mata dugude gaba ɗaya kuma ba wato ba, ba, ba maganar alife ba ina ganin kamata yi maganar a samu a gyara tunda yaran nan da suke shiga TikTok nan suna wannan abun mu ne fa haka ne tarbiyyar mu ce ta lalace a al'umma shi yasa ake wannan abin da ake yi sosai kuwa akwai wanda za a ga namu ne mazauna Saudiya suke wannan rashin mutuncin amma akwai waɗanda mutanenmu ne mazauna Najeriya ne wata batsa da zaka ji yarinya tana yi kuma ta ɗaura hotonta da bidiyonta sai ka rasa to a duniya wa zai auri wannan a duniya wa zai auri wannan in kuma ma aka aure ki me za ki je ki ce wa 'ya'yanki in suka girma suka je suka ga irin bidiyos ɗin da wasu ke yi ko yarinya ta ɗau wakar batsa ta ɗaura hotonta a kai tana rawa ko kuma ta ɗau wata maganar batsa ta ɗaura hotonta a kai kuma sai ka ga wato saboda tsabar rashin mutunci abin ya zo ya zama wai kamar yayi ne kowa sai ta ɗauka. Sosai haka ne. Maganar batsa ta rashin mutunci. Wallahi tallahi. Ko a ɗauko waƙar dama waƙar sai an yanko inda Aliko Makaho yake batsa. Ko inda baban gida kaka dawa yake batsa sai a gutsiri daidai wannan gurin sai ga yarinya ta zo tana rawa a kai tana wato wato in ka kalli irin wannan kasancewa na farko tarbiyya ta lalace a abu na biyu kuma wato edita shine su mutane wato karancin ilimi ya sa suna abu a social media ba sa tunani akan consequences na abin da suke yi haka ne na gaya ma wata yarinya sabu in ka ɗau bidiyon ta ɗaya ka kai gidan saurayin da yake so ya aure ta wallahi iyayen shi ko za su mutu ba su bari ya aure ta ba su bari ba hakika kam wato ana wato ana ana ana kauce ka'ida fiye da yadda ba a ba ba a tunani gaskiya wato a TikTok hmm. ba ta yawa ka fahimta hmm. amma amma akwai bana jin fantami zai iya rufe kamar misali kaga makalar abin nan Dr. Idris da yake cewa ai fantami ya bar TikTok watakila saboda matsalolin da suke da shi da fantami kaga yadda ya rika jerowa fantami ba zai iya rufewa ba hmm. ka fahimci ka fahimci abin nan kuma wato ƙasar nan in ka dube ta hmm. za ka ga wato ba musulmi ba ne kaɗai suke zauna a ƙasar nan kuma shi abu da ke social media ba abu ne da aka ce a kano ko a zamfara yake ba wanda gwamnan garin ka gane zai ce a ai garin musulunci ne ko akwai shari'a a garinsa ba za a yi Eh. kaza ba za a yi kaza ba eh, shi kaga ah, shi abin nan minista fantami yana magana cewa wannan tiktok ba a gargashin hukumarsa take ba hmm. kuma ina ganin a gaskiya maganar farko da shi malam idris ya fara bana jin akwai wani gilli ko hikidi na cewa wai akwai wani abu tsakanin shi da shi minista farko hmm. amma kasan da ya yi magana farko ne sai waɗansu waɗanda ba su ma san tsakaninsu ba suka fito suna cewa wai hasada yake eh wannan yana ɗaya cin abin da ya hasala malam gaskiya to kuma wato al'umma ce ta lalace abin nan uh, malam Idris da da minista Fantamin fa gari ɗaya suka zauna suka ɗebi tsawon shekaru suna zauna a gari ɗaya ga kai da ka san maganar uh, ka ji maganar a social media in za ka yi wa kanka adalci ba za ka yi mata hawan kawara ba wato mutanenmu muna da matsala baka isa ka tashi ka faɗi wani abu ba ko ka faɗi gaskiya kan wani abu jama'a yanzu ne sai ga an zo an rufa an ce hasada kake hasada kaza kaza ka gane irin abun sai ga ka rasa to me kake wa hasada akan abu haka wanne yana ɗaya daga masu cewa wai abba hikima wai ganduje yake wa hasada shi da ba gwamna ba ka fahimta shi da ba gwamnan Kano yake ne ba akar kansila baya yi garin su ɗaya ba eh ko takarar kansila ba ka yi amma wai a ce kana wanda ke ba a san ma me kalma hasada ba to to to ga gani haka ne abba ba ta a kar mu ta sosai saboda mu karanta tsokaci amma ana cikin wannan maganar kuma edita ta malamai sai kuma ga yan fim wallahi nan ma dai <laughs> kuma wato saboda lalacewar tarbiyyar ita ma ta kai yanzu malami zai yi magana dan fim ya fito ya masa raddi kuma malaman a tsakaninsu wannan zage-zagen da suke wa juna shi ya sa. suka wato kaman sinnanta mutane suka fito su ma suna musu wannan abubuwan hmm. ba daidai ba ne wannan abun kaga misali ai banda malam idris da fantami akwai maganar afa kallama da maganar ah, malam balalau da da malam kabiru gombe haka ya yi cin mutunci shi ma malam kabiru gombe ya fito ya cin mutunci tabbas kam hakika kam amma kamar na ji an ce malam afa kalla ya ba da hakuri a ya ba da haƙuri ni ma na saurari abin nan ɗin shi jiya amma to ka ga maganar ita ce wato shi ya yi zage-zage malam kabiru gwamba shi ma ya zo ya yi ta zage me amfanin wannan kuma kamar yadda ka ce akan mimbarin addini Yes. Idan kuma kai wannan to ka nuna wa mutane daidai ne kenan su ma sai su fito su yi kuma wata ran ma akan malamin ake yi. Kamar yadda ka faɗa edita mu kiran da muke ga malaman mu a matsayinsu na iyayen al'umma shine idan suka samu bambanci a tsakaninsu su yi kokari su yi resolving a tsakaninsu in ko bambanci addini ne to su girmama juna wajen bambantuwan tabbas ba sai wani malami ya ce da wani wawa ko jaki ka san akwai wanda shi dr idris din dr jaki ma ya sawa dr idris din mm, haka ne baya ma kiran sunan shi zai ce dr jaki na kuma yanzu akwai mabiya a tiktok su ma suna kiran shi dr jaki akwai mm, wanda ina don girman Allah me za ka je ka kare a gaban Allah ka kirawo wani malamin addinin jaki saboda kawai kun bambanta a fahimta. Mm, haka ne amma shi ma malam zan so a ce ya ɗan rage ɗan zafin kalamansa. Duka duka bangarori dama sai sun tsabtace harshensu. Mm, yau yauwa abin nan ai akwai malamai da suke sukan maulidi suna nan da yawa ka fahimta suna nan sun fa irga ka fahimta amma ta sigar dabara ta yadda mm. baka hasala mai yin wannan abun ba ta yadda ma ba zai taɓa fahimtar ka ba. amma ilimi ya kamata amfani da shi. Akwai yadda in kai wa mutum ta dabara ta siga mm. wata rana sai ga ya ce gaskiya na yarda da bayanin nan da kake to amma yanzu kaga akwai waɗanda ba za ma su iya tsaya su saurari Dr. Idris ba ka gane mm. duk mm. abin da ya zo da shi za ka ga saboda wannan kalaman da ya faɗa akan maulidi watakila wannan ya hasala su akan shehunansu Hmm. wannan ya hasala su tunda ka hmm. ko shi ma mala idris ba zai so ya ji An aka zagi malamin shi ka hmm. fahimta ko ga gaya malamin shi bakan magana eh. ba zai taɓa jin daɗi ba. Ne ma tarbiyyar musulunci shine udu ila sabili rabbika bil hikmati wal al hasana. Na'am. Fir'auna ma da Allah ya tura masa annabi Musa cewa ya faƙula lahu qawlan layyinan la'allahu ya aw yakhsha. Shi ma magana Fir'auna ma magana mai daɗi aka ce a gaya masa. kaga kenan in ma in ta kama malami zai gyara wa malami a cikin ɗaliban shi a social media to hmm. a tsaftace harshe hakika ka irin juna da sunayen banza ba kyau zagin juna zagi irin na tasha malami yana cewa malami wawa jaki dolo haka ba suke bana ba kuma dan rashin tarbiyya zaka ga wannan malamin ya shekara talatin yana tafsiri wancan ya fara tafsiri shekaru uku da suka wuce amma zai zo wani ma a su ɗaya. haka ne kam zai ga ya yana cin masa mutunci yanzu kaga ga lo harkar turawa ne ko journalism amma ba zai yiwu a ce dan jaridar da ya shekara talatin wani sai ya zo kawai ya zo ya ce dan shekara biyu uku ya ce zai ci masa mutunci ba mm, ya kamata mu tsabtace harshe kuma musamman ku ne malamai ku ne wato fitilar al'umman nan kuma duk abin da kuka yi shi na baya suke kwaikwaya in ka ga yanzu dan fim yana wa malami raddi yana zagin shi to ya ga malami dan uwan shi yana zagin malami ne yes malami yana ma zagin malami dan uwan shi kuma kamar yadda kace daga dukkanin bangarori ba daidai bane kuma ma abin haushi a cikin bayan bangarorin ma yanzu a cikin ma akidun ma a cikin junansu ma yanzu cin dunduniyar juna suke haka ne Allah ya sauke edita bare mu dau wasu tsokace-tsokacen. Eh, to akwai wani Mubarak Isa Adam ya turo sakon nashi wajen guda ashirin. Eh. Allah a guji turo ba sai an turo da yawa ba inda rabon za a karanta. Za a karanta yake cewa gaskiya ne Jafar ana barna sosai a INE window wato wata kafa da babban bankin Najeriya ya buɗe ta yanda ake samar da dala mai ɗan rahusa tunda mm. za a ƙarfafa wato gwiwar masu fataucin kayayyaki ciki da wajen ƙasar nan mm. da kuma harkar stamp duty da ake karɓa wani ɗan kuɗi da ake karɓa na, na cinikayya ya ce ana babban gwamnan cbn yana sharholiya da shi yana kuma harkar canja dala wato trading fx a maimakon ya buɗe central account na stamp duty shi mm. a cewar shi wannan mubarak isa adam sannan abba garba muhammad yake cewa barista sharholiyar birthday baba alanda ya labarin sharholiyar birthday din baba a London da Allah rika dan gyara rubutun. ba a London bane a Amurka ne aka yi birthday din ko? To a Amurka ne aka yi wato eh, Ga Abubakar Adamu shi kuma yake cewa TikTok ba za ta gyaru ba bulama a rufe ta gaba ɗaya kawai shine magana kaga shi mala abubakar adamu yana da irin fahimtar mala idris kuma mun haɗu da ku gaskiya dr idris gaskiya ne baɗala iskancin da ake a tiktok ya wuce misali mm. ah, sai dai wato maganar rufewa yana da wuya a iya rufe ta gasan ko lokacin da gwamnati ta rufe twitter ma ai kawai da um, da vpn mutane suke amfani suna suna buɗe ta suna buɗe hakika eh to kaga wato wani bala'i ne amma ni maganar da nake tarbiyar mu take haskawa yadda al'ummar mu ta lalace abin yake haskawa kuma kamar yadda ka ce edita in ka shiga za ga ya danganta wa kake bi za ga karatuttuka za ka ga wato abubuwa masu amfani sosai a waɗanda za a iya ɗauka amma wato iskancin ya yi yawa sosai kuma ina ga kamata ni dai a fahimta ta malamai a tashi iyaye su tashi su dage da tarbiyya wajen kokarin wato tabbatar da mm. cewa wato 'ya'yansu ba su faɗa wannan abin ba abin da 'yan mata suke a wannan gurin zai shafi rayuwarsu har duniya ta tashi amma ba su sani ba ba su gane ba suke zuwa suna wannan abin kwarai da gaske akwai usman gwiwa ina ga daga youtube ne yake magana yake cewa yaya yaushe za ku yi fashin baki akan malam abu sannan mm. ku gayyato mana wani a neutral malami ya yi wa mutane ƙarin bayani sosai don allah mm. to ka san yana ma cikin maudu'i ai gashi mun kusa cinye lokacin ba mu samu mun yi magana ba amma hmm. bana jin ai wato za mu gayyato malami mun dai ga yadda ah, ita ko ta yi duk malamin da zaka ɗauko eh. wato zaka ga ko yana nan ne ko yana nan haka ko kuma yana tsakiya haka ira ne tsakiya neutral ne kenan inda ya tsakiya yake <laughs> to ai tsakiyar ka fahimta <laughs> irin bai soki nan ba bai soki nan ba ka gane abin da baya kowane bangare kenan eh, bai ce nan bai ban ma san akwai irin wannan malamin ba yanzu a Najeriya kusan kowanne za ka ga ya dau bangare hmm. da wanda suke ganin abin da aka yi daidai ne da wanda suke ganin abin da aka yi kuskure ne haka haka ah, to amma gaskiya wato kotu dai ta riga ah, mun san mun ji cewa kotu ta yi hukunci ah, kuma ta yi hukunci ne a ƙarƙashin shari'a penal code law kuma an ka duba sashi na ɗari uku da tamanin da biyu ne yana jin na wannan kundi dama abin da ya tanada shine duk wanda ya soki alkur'ani ko kuma ya soki wani annabi to hukuncin wannan mutumin kisa a kuma wannan sashen ita kotu ta yi amfani da shi ta ce ta kama shi da laifin abubuwa guda hudu da ake magana cewa na wato batanci ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam to inda gizo ke sakar edita shine shi uh, mala abdul jabbar cewa yake ya yi waɗannan maganganu ne don ya kore su waɗansu ne suka faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam yes su kuma abokan tattaunawar shi suna magana kwata-kwata babu wannan maganar shi ya kirkira kuma tunda shi ya kirkira yake cewa su a gurinsu ba zai ba wani abin da zai kore to kuma wato ni abin da nake fahimta shi dama duk inda ka ji mala abdul jabbar ya yi magana shi yana magana cewa korewa yake kokarin yi to amma sai ya zama wato kamar kana so ka shajja a mabiyanka sai ya dinga amfani da kalmomin da kuma ba za ka same su a cikin littattafan da yake cewa akwai su ba kamar kaga maganar da muke ta ɗazu ta ta hmm. harshe eh haka hmm. ni dai wato ko mahaifina ne hmm. ba wai ina ko in ce zan goyi bayan abdul ba ko ba zan goyi bayan abdul ba ko wani abu nan ni dai ah. ina ga abdul ko mahaifinsa ne wannan kalmomin sun yi nauyi a sake maimaita su akan ma'aiki haka sallallahu alaihi wasallam ka fahimta yau ko misali eh. yanzu misali ko mahaifina ne misali eh. nake karanto wa masu saurare ko masu bayani labari a kan shi hmm. a cikin wani littafi cewa gashi abin nan wato ya keɓe da wata ko wani abu misali irin waɗannan abubuwa. Eh. Ni ba zan iya ka gane inda ka gane ake ganin wato Sheikh Abdul hmm. wato bai gyara harshen shi ba. Haka. a zuciyarsa ba dan ka fahimta kuma na yadda ni ma a zuciyarsa ba dan ya ci mutuncin manzon Allah ba ne ka fahimta yanda bai iya saka abin yanda ka fahimta ya dace. da hmm. kuma fahimtarsa akan abin nan ɗin akasarin malamai suna ganin cewa gurguwa fahimta ce ta hmm. wannan wato abubuwan kaga barin baka misali ɗaya editor na'am ah, kaga ɗazun nan shi kuma na ji shi yasa ma zan iya bada misali da shi akwai wani hmm. hadisi wanda a ciki ake nuna akwai lokacin da annabi Musa ya je wanka ya wanka ya aje sai ya kwaba kayan shi ya aje akan dutse da ya yi wanka ya gama ya zo ɗaukan kaya sai dutsen ya matsa sai annabin musa ya bi dutsen sai dutsen ya sake matsa har sai da dutsen ya shigo cikin ya shigo da annabin musa cikin mutane tsirara subhanallah yes sai aka ɗauko muryar dr mansur isa yalwa yana bayanin hadithin sai aka hada da nan eh, ɗaliban mala abdul jabbar ne suka yi sai suka hada da muryar mala abdul jabbar abin da su malamai suke faɗa shi ne a al'adar mutanen annabi musa tsirara ake wanka kuma a gaban mutane ake yi kamar yadda yanzu ka je kudu kila a sabis kai ma ka gani yan kudu su a gaban kowa da kowa za ka kwabe kai an ce maza da mata yawwa to shi annabi musa a lokaci shi yadda malamai suke faɗa haka ake to amma shi saboda kunya baya yi sorry maza kai yawanci za ga ba sa jin kunyar yin tsirara a gaban yan uwansu haka mu kuma za ka ga anan mu al'ada mu ba tunda za a yi za ka yi tsara gaban gaban edita yanzu haka a sabis sai ga kuna dauke kwance daki ku biyar da dan kudu a gaban ku zai kwaba rigar sa ya canza a gaban ku zai kwaba wannan shi ya canza hmm. ko a low school to su annabi Musa a lokacin sa ana wannan amma shi saboda kunya baya yi bari in yi a gurguje saboda ka gane yadda abin yake saboda haka sai shi baya yi sai ya je gefe ya wanka ya ɓuye to sai mutane suke zargin cewa yana da cutar gwaiwa ne su mutane suka kama yaɗa wannan maganar shi yasa baya iya wanka a cikin mutane To a hadithin sai aka ce Allah ya kaddara wannan incident din dan su ga annabi Musa su gane ba shi da cuta. Da suka gani sai suka ce a ah, ashe lafiyar sa kalau sai kuma dutse ya tsaya sai ya ɗau rigarsa ya saka. Shi kuma sai ran shi ya ɓaci a hadithin aka ce har bulalaye wa dutsen. Mm. Mala Abdul Jabbar da yake kawo wannan magana sai yake cewa wannan hadithin kaga tozarta annabi Musa yake. sai aka sai ya ce to kaga nan kuma wai an ce ya dau bulala yana dukan dutse ya zama mahaukaci kenan kaga ba mm. wanda ya amfani da kalmar mahaukaci akan annabi Musa a wannan hadisin mm. a malamai duka amma kai daga maganar cewa ya dau bulala ya daki dutse sai ka ce to kaga sun mai da shi mahaukaci lokaci ya yana hararar mu bula mu kuma mun wuce kaga kenan wato abu ne da kuma mm. magana dai kamar yadda kace magana tsabtace harshe ne mm. mutane su yi kokari duk abin da za ka yi kada ka kausasa kada kuma ka wuce gona da iri kuma annabin ma abin da ya ce kenan sallallahu alaihi wasallam haka wato komai nashi tsaka-tsaki ne baya zurfafawa a komai yes Allah ya sa mu dace uh, mm. kuma dole mu tsaya a nan edita abin nan ah, wato amma dai ba na jin zamu gayyato malami akan wannan maganar kuma mai yiwuwa in an yi afil kila za ji kila wata ran za sake tsokaci in kuma ba a apil ba za mu ga mai ita gwamnati za ta yi amma dai yanzu lokacin mu ya ja da ni da kai muka yi rawan mu muka yi ba za ce muka yi rawan mu muka yi karatun mu muka yi hamdalan mu <laughs> eh Nasiru bai samu shigowa ba barista Abba Hikima shi ma bai samu shigowa ba amma a madadin shi edita din ni Audu Bula Mabukarci ke cewa sai mun haɗa mako mai zuwa insha Allah. Hmm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.